Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon littafinmu mai farin jini mai suna mijin mami. rahim Mijin mami kashi na ɗaya. Matashi shine ɗan kimamin shekaru ashirin da hudu, fari ne kyakkyawa mai matsakaitan idanuwa masu wani irin sirrin baiwar kyau a cikinsu a cikinsu wanda ba kowa ke iya haɗa idanu da shi ba. Yana da dogon hanci da ƙaramin baki kalar pink, ingarman namiji ne mai cikar halitta duk yanda zan siffanta shi ya wuce nan. Yana da faffaɗan ƙirar jikinsa irin murɗaɗɗun jiki nan ne wato ƙarfaffen namiji dogo ne masha Allah idan ka gansa za ka yi zaton ya kai shekara talatin a duniya shi kuma yanzu ya shiga ma ishirin da huɗu. Gefe gefen fuskar shi dab da kunnensa yana da tsagar su uku uku 'yan ƙananu. ta cikakken yaren Zarma, amma tsabar kyansu da farinsu za ka zaci zuri'arsu buzaye ne. Wannan ƙananun uku-uku ta gefen kunnensu kawai ta take sa ka gane a familin ɗinsu family ɗinsu zabarmawa ne. Gudu yake shirawa saman sabon mashin ɗinsa kamar zai tashi sama. Yana tsakanin ƙauyen me da duk da gaskiya ban gane tun bayan sallah asuba ya tafi sai yanzu ya juyo fuska nan tashi tam a ɗaure ba nuri. kana ganin sa ka an taɓo 'yan maza sai tsaki yake ja yana fetar da zazzafar iska mai ɗumin gaske daga bakinsa ko da ganin da yake murza kan mashin ɗin ka san ba ƙaramin ƙare ƙwarewa ba wajen tuƙa mashin dosso <laughs> unguwar unguwa ce rarariya ta take cike da ginin zamani kala-kala wani babban gida na hango gida ne ginin talakawa amma ya sha siminti kana ganin gidan ka san an haɗa family a cikinsa babban zaure ne kafin a shiga asalin tsakiyar gidan gida ne mai bangarori daban-daban yana dauke da bangare guda biyar kowane bangare da kewayensa da sa ta shiga da iyalinsa kowane gida daki uku aka yi da kicin a tsakar gidan da ban ɗaki a tsakar gida haka kowane kewaye a shafe yake da siminti gwanin kyau gida na biyu gidan Sa'id mai unguwa mata ta yar kimamin shekara hamsin fara kyakkyawa tana zaune tana tsince shinkafa sai wata dattijuwa gefenta za ta kai shekaru sittin da bakwai gwaggo Nandu tana gozon goro ta saka Ummu gaba da masifa da har shan zarmawa tana faɗin wallahi Maryam Maryama mun gaji da ganin tsohuwar yarinyar nan mai suna na a gidan nan Sabida Allah sai na mutu ban ga ɗanta ba ba ta da niyyar kuma aure wallahi yanzu da da ta aurar da ƴar shekaru sha bakwai idan ta sake aure ta samu rabo idan kuma baƙin aljini ya aure ta ina so na sani wallahi bari mai unguwa ya shigo ko sadaka ne a bada ta shine ma yake biye mata da ɗanta idanun gwaggo nan da ta gwalo wacce ta saki magogin goron a ƙasa ta tafa hannu tare da salati sakamakon wata zankaɗeɗiyar matashiyar mata fara siririyar kyakkyawar mabociyar fara'a mai cikar halitta ta fito daga banɗaki ɗaure da tawul ta ajiye bokitin a gindin famfo ta kunna famfo da ta ɗaure fans ɗinta tana murmushi dimfil ɗinta suka loɓa ta nufi ɗakin cikin siriyar muryarta da yaren zarmawa ta ce um zuwa gwanando ina kwana an zo a yi kicikin safe ko to Allah ya taimaka ni zan fita abin zan fita abin ta ƙarshe magana tana ɗaga mata gira haɗi da kashe mata ido ɗaya ta faɗa ta faɗa ɗaki tana dariya dama sai ta tabbatar gidan ba kowa yaran sun tafi school ta fito a hakan don tsokanar do. doguwa ce mai manyan idanuwa farare masu lumshiya tana da faɗin labba jajaye masu kauri wanda suka mata kyau fuskar tana da ɗan faɗi kaɗan akwai gashin idanu gazar-gazar tana da na gira kirjinta sun duk ta duk da sirrin takarda akwai hips masu matukar ɗaukan hankali ƙirar coca-cola idan tana tafiya za ka zaci karaya take da gangan. duk da ba ta da jiki amma ƙaramin jikinta sai ya mata mugun kyau bata da gashin kai sosai ko kitso akan mata iyakan sauyanta ya kitse amma yana da santsi baƙi ƙirin da shi yana shan gyara sosai amma ita sam bata ta son ƙiba komin ta? akwai ta da albarkatun kirji masu ƙayatarwa shekarunta talatin da hudu a amma ba za ka taba cewa ta kai ishirin da biyar ba sabida ɗan ƙaramin jikinta mai kyau haka fuskarta ba ta nuna shekarunta ita da ita ɗin tamkar matashiyar budurwa take gwaggonon ta ce maryama kin ga halin yarki ko wallahi na son maganin ta bari mai unguwa ya dawo daga kasuwa bilkisu irin abinda kika min shi kike wa maza a wajen aiki ai dole su yi ta haukanki ta ƙara karshe maganar tana miƙewa tsaye tana dogara sanda Umma ta ce, "Don Allah ku ki haƙuri, na ji jiya tana faɗa wa baban yara yau Alhaji Auta zai turo magabatansa dama ita ta ƙi yanzu kuma tunda tunda na mata wannan nasiyar ta ji za aure su a cewar ta gwaggwanon ta ce ai gwara da kika ce a cewar ta maza nawa ta maka to wallahi bari ya ina so kafin nan da sati a ɗaura auren bazawara jiran mai aiki haba ina dalili a kanta aka fara mutuwar miji shekara goma sha bakwai kana zawarci ai maganin ta kenan gashi nan ɗan da ta kusa haifa yana mata shigantaka wai shine mijinta mijinta abadan gwaggwanon duk ta ƙara shi magana tana dariya ta kama hanyar fita umu murmushi ta yi tana tsintar shinkafar ta bata ce komai ba amma ita kanta lamarin yarta ta san akwai jinnu a ciki da zaran ta saka an au da an saka aurenta ba ta sake moruwa ciwo jajir sai an kwantar da ita ta hanyar masu an tayar har masu auren su gaji su fasa gogo ta hango zaradin ya baka mashin ɗinsa a jikin faɗin yana waya baban zura yau zo ɗan albarka cikin daddaɗan murya ya ce oke anjima za mu magana anti zuhura yanzu na shigo gida zan yi wanka ya shi magana cikin amon shi mai daɗin gaske ya tsinke kiran ya jefa wayar kiran ta kino kama cikin aljihun gaban rigarsa ya nufo kakar ta yana sakin tattausan murmushi wanda ya ƙawata kyakkyawar fuskar shi don ba za ka zaci shi ne ɗazu ya haɗa fuska ba yana iso ya rungume ta yace daga wajen ummu kike eh, ina mai mamin uwar ƴaƴana kai zahar din wallahi ka kiyaye ni uwar me zaka ci da matar da lokacin da aka ma ya kamata aure ma baka saka wando baka saka wandon kirki kana ji yau za a zo tambayar ta shine saboda bani da daraja mai unguwa da yaro ba su faɗa min ba ko wata irin zabuwa ya saki gwaggwanon duduk take kirjinsa ya dinga sama da ƙasa ransa ya kuma ɓace ya ce oke kenan da gaske ne ba wasa take ba ina kan hanya na ga message ta oke Allah ya sanya alkhairi gwaggo bari na yi wanka ya ƙara ƙarashe magana yana kama hannun gwaggo za ta yi magana ya rufe mata baki da Allah gwaggo ke shiru ya rako ta kofa ta farko ta suka lakabi da babban gidan wanda anan nan ɗakin ta yake kuma nan ne faɗin iyayen Zahradin Les ta saka uban uban su baƙi mai adon fulawa fari da fiye kaɗan ɗinkin riga da zan ta kyau matuƙa sai baza kamshi take ta saka takalmi baƙi mai digon fari haka jaka baka wadataccen mayafi ta lullube jikinta tsaf idan ka kalli ta ba za ka taɓa cewa ba daga gidan akwai ta fito ba saboda tana kashe ma jikinta kuɗi duk salari ta rabi a jikinta yake mutuwa rabi iyayenta da ƙannenta ga zarawa masu arziki da suke mata ɓarin kuɗi amma tana ƙin amsa na alhaji auta kawai take amsa kyawawan idanun ta zuba agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta daga ta goma saura ka ku idanun ta waro cikin siriyar wuya ta ce ya rabbi irin wannan makara haka Bari ya sauri, Turistella ta ta tsaya ganin Ummu tsaye a kofar ɗakin ta haɗa fes, kai ta langwaɓa cikin sigar ta da ba ta girma ta ce, Ummu ki yi haƙuri na makara da yamma idan na dawo za mu yi magana, ina jin kina cewa wancan kini-bibiyar tsohuwar Abba kaɗai na faɗawa zuwan iyayen na ko? Mm, na tafi Ummu, ta ƙarasa magana tana kifkifta ido. Ummu ta ce ɗazu don ki saka gwaggo ta ja babban gida ta mana tereren bankada kika fito kusan tsarara ko Ni ki min addu'a na fice Allah ya tsare ba da sa'a ki ci gaba da rike mutuncin ki da takardarki da kimar gidan nan. Ki ji tsoron Allah duk inda kike idan mu ba ma ganin ki Allah yana ganin ki. na Nagode Ummu insha Allah zan kasance kamar baya. Ta mata kiss ta fice da sauri tana mitar samun a ta tsaho Ma kaɗai zai bata maka bata mata lokaci ita ko ta ta hana aute na kai ta a mota saboda kare mutuncin gidansu da nata su iya su iya ma talaucinsu a cikin nutsuwarta take tafiya yayin da dukkan jikinta ke motsa duk da bata da jiki ko kaɗan amma hakan bai hana kyakkyawar surar ta rausayawa ba tare da manyan albarkatun ƙirjinta halitta ce da Allah ta iya tafiya mai tsayawa rai sai da ta zo tsakiyar gidan lokacin hankalinta ya kai kan da ta zo tsakiyar gidan lokacin hankalinta ya kai kan mashin ɗin Babandi, manyan idanunta ta zaro waje cike da fargaba yayin da ta fara sauri tana addu'a Allah sa kar su haɗu da yaron nan ya bata mata lokaci a banza ko ya saka ta ɓacin rai ƙila ma da kuka. Tana a ƙaton zauren gidan ta ji ƙamshin mayen sa wanda yake saka ta jin kasala da wani irin yanayi ya buga hancinta. A hankali da yaren zarmawa ta ce shegen yaro duk kuɗinsa idan ya samu a turare mai daɗi yake ƙarawa. ji baya wajen amma kamshinsa ya manne a sauran kofa zan saka mai bata ya siya min irin turaren nan ta ƙara shi maganar ba ta kawo komai a ranta ba tana dab da fita da an ta da ƙarfin tsaye aka shige bayan kofar da ta buɗe baki da ne aka toshe mata baki cikin fusata da kalamanta ya haɗe ta da bango bayan kofar cike da mugunta ya danna mata faffaɗan ƙirjinsa wanda hakan ya sa ta sakin nishin wuya yana wuce ya motsa mata kakkawar jajayen da cike da jin azaba ta gantsara masa cizo a tafin hannu sakin sakin ta bakin ta yi sanin za ta koma ihu sai jama'ar gidan sun fito cikin daddaɗan muryarsa ya ce ni sa'an wancan ƙazamin baka baka bankin ne da har zaki ce ya sai irin turare na sannan ni ne shegen yaro ya shi maganar yana ɗago kanta da hannunsa ɗaya yayin da ya jefa burkyattun idanunsa cikin nata idan tuntunin mami hawaye sun gama wanke mata fuska sun jika masa tafin hannunsa har da guntuwar majinarta saboda ita mace ce mai saurin kuka haka Allah ya yi ta manyan fararen idanunta ta zuba masa cike da haushinsa saurin kawai da kai ta yi daga kallonsa saboda ba ta iya jure kallon kwayar idanunsa Kecewa ta yi da kuka ji take idan an ba ta bindiga an ce ta kashe sa za ta iya saboda yadda ya raina ta yake zuba mata rashin mutunci. Baki ya sake ya sake dannewa yana janye jikinsa a nata ya ranko ko dab da kunanta ta yace na sake faɗa miki ni ni na sake faɗa miki ni saradin babandi mamin babandi mami mama na wacce ta raine tun ina yawo ita ce mata mami mama na wacce ta tun ina yawo ita ce matata har aljanna baki isa ki ga tsaraici na ina yawo ba na aruwa ta kina mana kallon yan iska inda kika fara gani ke ce za ki karasa gani ki je ga fili kyauri auta kowa ma yake Allah ba ku zaman lafiya jiya yau Allah ni daga yau na gama cewa ina son ki ko ni damuwa kan ki je ki duk abin da kike so ya karasa maganar yana shafo hawayen fuskar ta ya lashe a da ɗora bakin sa saman goshinta ya sumbaci goshinta ya kalle ta da take kuka ta yi aune ba ta ji bakinta saman hancin ta ji bakinsa saman ta yana tsotsa majinar ta fara fitowa daga hancin hancinta <clears throat> idanunta ta lumshe saboda daddaɗan ƙanshin ƙanshin jikinsa yana neman saka ta zubewa jikinsa ga ɗumin bakinsa mai ƙamshin minti kai ta shiga girgizawa tana buɗe idanun ta sauke kan kyakkyawar fuskar shi harara ya watsa mata haɗi da janye idanunsa kanta dauke bakin sai daga hancin ta ya zubar da guntun majina babu ko alama tsantsaniya tare da shi ya sanya hannunsa ya goge guntun hawayen fuskar ta ya lashe ya sake ta ya juya yana zura hannayensa a aljihun wandonsa yana tafiya mai cike da izza da kuzari abin ka da ƙaton gaske ga tsayi tafiyar tashi abin gwanin burgewa ko mami ta bisa da kallo ba tare da ta yi yunƙurin binsa ba kamar yadda suka saba ta ce sai ta dake shi saboda ya gama saka mata kasa da daɗin mayan turarensa kamar yadda suka saba da ya ta ce masa sai ta dake shi saboda ya gama saka mata kasala da daɗin mayan turarensa da tsotsar da ya ma hancin ta tsikar jikinta sai tashi take tana sauke numfashi akai-akai sai da ta saita natsuwarta ta fice daga gidan da ƙudurin har abada ta daina shiga sabkashin da bai da kunya bangaren zaharadin kuwa ya ɗauka za ta biyo bayansa kamar yadda suka saba tana faɗin sai ta lakaɗa masa duka yau ya ji shiru bata biyo shi ba baki ya taɓe ya kaɗa kafaɗinsa ya haye mashin ɗinsa da niyyar zuwa gidan anti zuhura ƙanwar mahaifinsa sautin muryar gwaggwanon da ta daki kunnensa mai gida dini baban ji zo don allah kai ya dafe ya ce wallahi tsohon akwai takura allah rufe asiri ba sayan kifin masifar ba ne ya ƙarshe magana yana sauka kan mashin ɗinsa shi ya sa ya matsu ya gama hutunsa ya koma makaranta bilkisu nandu matar Bilkisu duma ta Dan Allah waka ce baban Zuhura kuma kai na ba wancan ɗin nawa ba ehe an shi nan je ka wajen yaƙu mai kifi ka ce wallahi kar ya haɗa mana da mai kawuna jela za ka zaɓo min yan ishirin ishirin na dala sittin ta miƙa masa dala ɗari ya maido mata da canjin ta dala arba'in sam zaradin bai son musu da tsohuwar saboda yadda take su da kuma yarda ta yarda da shi da kuma yarda da shi don abadan idan ba shi zai siyo mata kifi ko ihsan bata yarda ta aiki yaran gidan ta ce cinyewa suke a hanya amsa ya kama hannunta ya ce to ki je ki zauna bari na amsa miki baki ta ta ce yawan mijin albarka Allah dai ya ji kan mai sunanka ta fashe da kuka kai goggo aikin ji matsalar ki yi shiru don Allah ya kara shi magana yana daukar ta kamar yarinya ya tura kofar gidan ya shiga da ita Hajara wacce suke kira da Ladi wacce ita ce mahaifiyar Dini zaune tana wanki fara ce yar kimamin shekara arba'in ita ba mai muni ba ita ba kyakkyawa ba sai wasu da ita kuma za ta kai shekara talatin da takwas baƙa ce mijinta ke bin mai unguwa sifa kai take ba kowa yara sun tafi school sai kicihi suke ana ƙananun gulma ana dariya ganin dini ya shigo da gwaggo ya nufi ƙofar ɗakinta suka haɗa baki wajen cewa la baban ji sauka sauke ta don Allah ba zai sauke ni ba ki na ina ruwanku da jikina da jika na wallahi duk masifar su idanun ku haka za ku gan mu ku bar mu kuma wallahi sai na haɗa ku da Bilkisu Na ji kuna ki cikinta Ladi ta ce inna lillahi goggo mu kuma wallahi yabonta muka yi da kika ce yau za ta zo magana auren da yamma yau za a zo maganar auren da yamma Dini ya kalli uwar tasa yana dariya lokacin da ya zaunar da goggo saman ta bayar ta ummi wai goggo zaki biye wallahi karar muku da ruwan bakin ku kamar dai baƙuwar ku ya ƙara magana yana fitowa ladi ta bi ɗan nata da kallo tana dariya gungu har da rani kike wa dariya saboda baban ya ce min mahaukaciya Allah ba da haƙuri mama wallahi ba da ke nake ba gungu nan duk ta nuna wasila da san da ta ce ke kuma wasila na san sarai munafurci yake kawo ki gidan yaro tara ki nake za ki sani magaji da ya zamo na namiji duk zan yi maganin ku 'yan ashatan uwa Ladi kumshe dariya ta ta yayin da Wasila ta ja bakinta ta yi gum dan yanzu da za ta iya kora ta ta ba tare da ta ba dole suka haɗiye su Diniya yana fita kofar gida ya ci karo da Ihsan ƙawar mami ta dawo daga sukul su bata da lafiya aka ce su dawo gida. Yauwa kanwata an shi maza je ki wajen yawo amso ya'u ki amso kifi na sittin je laban kai. Baki ta washe ta baban ashe kana cin kifin titi amsa mata da eh je ki tafiya ta yi da gudu tana goye ta cika makaranta mami tana fita ta samu a daidaita sau kasancewar gidansu ba nisa da bakin titi ta ci a yau ba ta bata lokaci ba ta samu ta shige ta tafi da cike da takaicin babande unguwar plateau H.H. No Company. Jikin katon gate ɗin aka sauke Bilkisu ta biya mai napep ta shiga ciki. Tunda ta shigo cikin kamfanin idanunta maza suka mata ca saboda da take tafiya cike da nagarta. Lafiyayyen jikinta na juyawa duk da kuwa yanda ta lulluɓa. Gaisawa ta fara da jama'a waɗanda suka gaisa. gaisawa mutunci ta fara bin hanya-hanya za ta kai ta ofis ɗinta. A jikin ƙofar da za ta shiga ta hango sa tsaye. yana magana da wasu baƙin da suka zo wajensa alamar rako su yayi baƙi ne ma abokin fara da talaulayi bayi da jiki ko kaɗan dogo ya ɗan kimamin shekaru arba'in yana sanye da wata takakkiyar shadda gani na yalo wayar da take riƙe hannunsa ya isa ka gane shi ɗin mai shi ɗin mai kaya ne da salama ta shigo wajen ta gaishe su ce labai afuwan na tashi da ciwon kai tunda ta fara magana ya kafa mata idanunsa masu haske ce amma shine ta fito a ranar nan sannu Allah ba ki lafiya amin na gode ta ce ta raba ta shiga farkon ofis din da yake mallakinta zama ta ta samu kujera ta kyakkyara files din ta suke zuzzube jiya ta bar su ta kunna kwamfuta ke ta ji kamshin turarensa dab da ita ya furta mai gadon zinari ɗago kanki mana a shagobe ta ɗago ta kalle shi tana turo kauran laɓanta da suka yi jajir ta ce na ka je ciki." Yar dariya ya kwaikwayi ta ce da sonta da ƙaunarta sosai ta yi masa a rayuwarsa, har yana mamakin damar zai so wata mace bayan margayya matarsa wacce ta rasu wajen haihuwa ta bar masa ‘ya'ya uku marayu. Kai ya girgiza yana kallonta ya ce "Wallahi ina son Bilkisu na, ina cikin farin ciki yau zan shiga hanyar mallakar ki." Ya ƙara shi maganar yana wannan ɗin hannu zai shafo gefen fuskarta. ya fasa ya ce ki haɗa sauran files ɗin jiya ki kawo min amarya ta kai ta jin ta jinjina fara ƙoƙarin har haɗawa ƙarfe uku it mai unguwa suka dawo gida shi da yaro babban yayan su mahaifin dini kafin ƙannuwansu su iso bayan la'asar kuɗi suka bayar a shirya ma bakin su lemon da abin motsa baki mai unguwa da yahaya yaro sun sha masifar gwaggwadon don me basu faɗa mata ba da wuri haƙuri suka bata sai da aka siyo mata nama da ta datse ta bar batu Misalin karfe biyar na yamma, iyayen auta suka zo neman masa auren Bilkisu, wanda iyayen ta suka basu auren nata. Aka ba da kayan na gani ina so tankar budurwa aka da magana ɗaurin aure da tarewa sati mai zuwa insha Allah. karfe shida da rabi na yamma daidai motar auta ta fakin dab da kofar gidan cike da soyayyarsa ta kalle shi cikin siriyar ta mai kara masa son ta tace na gode auta na. sai gobe ta ƙarashi magana tana ɓalla murfin motar za ta fice gefen mayafinta ya rike ya langwabar da kansa gefe no my queen su zan zo zance karfe takwas da rabi ba zan iya ba sai gobe na sake ganin kikin kin ji queen ya ƙarashe maganar a shagwaɓaɓɓiyar da ya wata har sai da dimpul ɗinta suka loba ta ce mai autar rigima ko oke sai ka zo ina jiran ka ta ƙarashe magana tana ficewa daga mota fuskar ta sake fal da farin ciki ta rufe masa mota yana ɗaga mata hannu idanu su ya sauka a kan zaharadin din ma idanun su suka sarƙe da juna ita da shi yana sanye da jeans da t-shirt wanda suka kama masa suka suka yi masa masifar ke wani haɗaɗɗen takalmi a kafarsa sai hannunsa yana ɗaure da wani agogo mai ruwan zaiba sai ƙyalli yake zarazaran yatsunsa suna sanye da zobe guda biyu na azurfa duk da sun su a talakawa ƙarya ne ka gani duk da su talakawa ne amma ƙarya ne ka gani da banzan kaya tsadaddun kaya yake saka haka turaren su saboda university ɗin da yake karatu ana ba su maƙudan kuɗaɗe duk bayan wata uku da zaran an basu yake rabawa rabawa ba iyayensa da goggo sauran sauran kuma turare da sutura suke karewa. ya haɗa hannayensa a ƙirjinsa ya haɗa hannayensa a ƙirjinsa iska na kaɗa yawatacciyar suman kansa fuskar shi ba fara a hatsabi da hatsabibin ƙamshinsa yadda ke hancinta ta lumshe idanunta na sakon biyu ta buɗe Tunda suka haɗa idanu ta ya kau, take fara a fuskarta ba a ce, ta kauda kanta cikin gidan cike da takunta mai nagarta.